yawa na ce zaki samu lallen ki dan daidai ki sa a tsabtataccen mazubi sai ki kwaɓa shi a yayin da kike kwaba wannan za ki ɗiga farin almuski mai kyau a ciki bayan kin ɗiga farin muski a ciki za kuma ki kawo man hulba shi ma sai ki ɗiga shi a cikin wannan kwabin lallen da kika yi sai ya kasance kina shafawa a gaban ki ki shafa shi a gaban ki ki bar shi har na tsawon kamar minti talatin idan ya ɗauki wannan minti talatin ɗin sai ki je ban ɗaki ki nemi ruwan ki mai ɗumi sai ki tsaftace gabanki banki da shi ma'ana ki tsarki ki wanke ga banki kenan bayan yayi minti talatin wannan kwaɓin lallan da kika yi mai haɗe da farin almiski tare kuma da wannan man hulban da na gaya muku to idan kin yi hakan sai ki tsarkake gabanki da ruwan ɗumi bayan minti talatin idan kika rike wannan to na tabbata za ki kira ni za ki gaya mini yadda kika ji zan na san tabbas za ki ji canji abu na gaba kuma da zan faɗa miki yadda za ki yi zuma za ki samu zuman ki tsaftatacciyar zuma mai kyau za ki samu shi ma ki sa shi a auduga mai kyau idan kika sa shi sai ki insatin a gaban ki idan kika sa a ƙasan ki shi ma wannan ki bar shi na tsawon minti talatin ya shige ki bayan kin gama wannan ya kai minti talatin shi ma haka sai ki kawo tsaftataccen ruwan ki mai ɗumi sai ki ɗauraye jikin ki da shi kuma shi ma wannan zaki yi ne kafin ki kwanta kafin ki kwanta zaki hakan yadda wannan zuman take da daɗi take da zaƙi to haka zaki kasance a wurin mijinki zaki kasance kina da daɗi a kodayaushe yaushe a wurin shi kuma